Who are these tall boys? Suwaye waɗannan dogayen yaran? Who are these tall boys? Suwaye waɗannan dogayen yaran? They are new student. Su sababbin ɗalibai ne. They are new student. Su sababbin ɗalibai ne. Where are they from? Daga ina suke? Where are they from? Daga ina suke? They are from America. daga america suke they are from america daga america suke are they your colleagues shin abokan su abokan karatunka ne are they your colleagues su abokan karatunka ne yes they are my colleagues eh su abokan karatuna ne yes they are my colleagues eh su abokan karatuna ne they are my classmates su 'yan ajinmu ne they are my classmate su 'yan ajinmu ne are they hardworking shin suna da ƙoƙari are they hardworking shin suna da ƙoƙari yes they are hardworking eh suna da ƙoƙari yes they are hardworking eh suna da ƙoƙari what are their names yaya sunansu what are their names yaya sunansu Their names are zakariya Yasir, Musa, and Abdullah. Sunansu su ne Zakariya, Yasir, Musa da Abdullahi. And who are these short men? Su kuma waɗannan gajerun mutanen suwaye. And who are these short men? Su kuma waɗannan gajerun mutanen suwaye. They are Hujjaj, su alhazai ne. They are Hujjaj, su alhazai ne. where are they from daga ina suke where are they from daga ina suke some of them are from china and some are from japan wasu daga cikinsu daga china suke wasu kuma daga japan suke some of them are from china and some are from japan wasu daga cikinsu daga china suke wasu kuma daga japan suke where is musa and his colleagues yana musa da abokan karatun shi Where is Musa and his colleagues? Ina Musa da abokan karatun shi? They went to cafeteria. Sun tafi wurin cin abinci. They went to cafeteria. Sun tafi wurin cin abinci. Idan kuna jin Turanci amma ba kwa iya mayarwa, ko kuma kuna so ku koyi rubutu da karatun Turanci ko kuna so a ƙara gogar da ku akan harshen Turanci, to muna sanar da ku cewa mun bude ajujuwan koyon turanci tun daga tushe muna da ajujuwa kala-kala iya matakin ka a turanci iya ajin da za mu saka ka kuma ajujuwan insha Allah ta'ala duk wanda ya shiga to ba zai asaran kuɗin shi ba domin suna da tsari domin muna da tsari kuma za mu karantar da mutum yadda ya kamata insha Allah ta'ala kawai idan kuna son shiga to ku ɗauki wannan number namu ku yi mana magana ta whatsapp insha Allah ta'ala za mu karanta da yadda ake magana da harshen turanci dalla dalla inda kuma da hankali kuma za ku koyi karatu sosai insha Allah ta'ala sai mun je ku